Cin zarahi na jinsi kalma ce mai nau'in nuna duk wata musgunawar da za a wa wani ɗa namiji ko ɗiya mace saboda kamancin jinsin. Wannan cin zarafin na da fuska kala-kala kamar yadda Sibiri Paul Waidrago masanin batun jinsi da ci gaban agaji a Wagadugu ya bayyana. Gaskiya ne musgunawar jinsi na euh, shafar maza da mata ko da mata da 'yan mata sun fi kasancewa na farko da matsalar ke shafa musamman ma da da matsayinsu musgunar tana iya zama ta jiki ma'ana ana iya duka ko ta baki ko ta kwakwalwa wato kamar a yi zage-zage yi wa mutum kazahi ko yin kaciya idan aka ɗauki auren dole auren ƙananan 'yan mata hakika su ma wasu nau'i ne na musgunawar jinsi ana iya samun musgunawar kuma ta aure wannan na faruwa habibu ɗaukar wani lakanin suna ne ya fuskanci cin zarafi aji-aji har ya kai shi ga barin gidansu bayan shekara bakwai na auratayya. a remin tasa goma. Abokanan shi suka ce ya zo ya ɗauke yaran shi tunda ya ce baya son kasancewa ta a matsayin matar shi amma ya kiya ya ce in kwashe ɗiyana in tahi sai ya daina bani kuɗin cefane hatta gadon mu da ke ɗaki son ce shi ya yi. ya tattara dukkanin kayan ɗaki ya cire min huta har kashi ya taɓa bani ina ɗauke da ciki na wata hudu. Yaran da ke fuskantar ire-iren musgunawar gangar ziki ta kwakwalwa jan rai da na jama'i na ɗauke da alamomin a cewa cewar Alzuma Ibrahim mai kula da tsari na kungiyar mata da yara da suka fuskanci musgunawa a cikin iyali a Yame kasar Nijar. Za a samu yaran da hankalinsu ya fita daga gare su ta bangaren karatu kuma ba za su iya wata cuɗanya mai kyau ba tare da mambobin iyalinsu da kuma tare da yara. Duk wani abin da yaron zai aikata ya kasance cikin iyali ko wajen iyali sakamako za a ɗora shi kan iyali. Akwai yara da suke barin gidansu su koma dan lari. Shawarwari, ba da horo, wayar da kai da farfagandi kamar na kwanaki goma sha shida na fafuturkar tamkar hanyoyi ne na kokowa da cin zarafi na jansi sun soma ba da sakamako mai fa'ida kamar yadda wa'anga matan na Banjagara a ƙasar Mali suka shaidar. Da yake ana ta wayar da kawuna da bayar da horo, yanzu kan musgunawar nan ta rage duk da dai har yanzu da saura. A ra'ayin masu ruwa tsaki game hanyar aikin ya kamata a riƙe ta a kuma haƙa ta da dokokin da suka dace domin samun tasiri mafi girma ga kokowa da cin zarahin kan jansi.